تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته بفارة وكو yau muna ranar alhamis ko wanda yau watan ramadan yana da kwana goma sha uku alif ɗari hudu da ishirin alif ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau muna eh, goma sha uku har yanzu ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya yau insha Allah za mu yi karatunmu na uku a cikin haka ne ko majalisi na uku a cikin littafin umdatul ahkam wanda muke yin muzakara da kuma muraja'a da kuma tarjama ko in ce muraja'a ko muzakara da tarjama da ta'aliki Anan nan sakkwato <clears throat> to za mu shiga babi na biyar a cikin kitabu tsahara ƙala eh, rahimahullahu ta'ala babun al-ghuslu min al-janabati zaka iya cewa babun al-ghuslu min al-janabati shi yasa babun al-ghuslu min al-janabati ai haza babun mafaduhu al-ghuslu min al-janabati ko kuma tadammana al-ghusla min al-janabati ko babu al-ghusli min al-janabati ala anna al-ghusl al-ghusla mudafun ila bab babin da ke magana a kan wankan janaba al shi shine uh, ko da ke alkalmatu alghusul ma'arufa dan haka mu bata lokacin mu akai al a asalin ma'anar janaba tana nufin nisanta janabahu idza ta'ada anhu wal al-asl fil janabati al-bu'd amma an kirayi wanda yayi mu'amala aure da iyali junub saboda ruwan da ya fita daga jikinsa ya yi nisa da mahallin ruwan shi sa aka kira shi da suna junub haka suka ce قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم في رواية إن المؤمن لا ينجس an karɓo daga abu Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wata rana na gamu da annabi sallallahu wata rana manzo sama ya gamu da shi abu hurairan a wata hanya a cikin hanyoyin Madina wa huwa a lokacin akwai janaba a jikinsa wacce ta faru sakamakon mafarki fi ma yabdu wallahu alam tunda kama a lokacin Abu Huraira ba shi da iyali fan khanastu minhu sai na dan noke in khanastu bi ma'ana ta'akhartu al-khunusu ana nufin boyewa kenan wal ikhtifa shi yasa al-mace da take khunas ko ko hansa ita ce wacce hancinta yake kaman ya yi ƙasa bai taso ba za ka gani ba al'akhnas kuma shi ne namijinta ita ko macen hansa sifa ce eh, kama akwai wata sahabiya mawaƙiya sunanta tumadir alawazani tufa'il sakwai sunayen da suke zuwa irin wannan irin su yohanas ko yohanit yukabit tasjud tumadir to ita sunanta tumadir amma ta fi shahara da hansa kuma wannan abin nan ne sifa ce mai kyau a wajen larabawa al-akhnas ibn sharik shi ma ka sunan namiji ne ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa kula, a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab min sharri nafathati wa fil 'uqad min sharri hazin idha qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahi nas min sharril waswasi alkhannas Alkhannas shine wanda zaka ga ya fito ya kuma noke ya kuya ba a gan shi ba fan khanastu minhu sai na noke na kuya fa zahabtu sai na sheka na je nayi wanka a yaran sakwa take dan ko ko na tafi na je wanka sun ji'tu icu faƙala. sai manzo sai manzo a ce aina kunta ya aba huraira ina kake ne ya abu ya aba huraira qala sai abu hurairah ce kuntu junuban fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara to janaba ce a tare da ni sai naji ba na son in zauna da kai kuma ba ni da tsarki sai manzo Allah suma ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah yana mai mamaki ce innal muslima shi fa musulmi a wata ruwaya kuma innal mu'mina la yujnib la la yanjus ai baya zama mai najasa to a nan, wannan hadisin yana mana nuni akan cewa dan mutum yana da najisa yana da janaba a jikinsa to janabar hukunci ne na eh, ƙazanta ce ta hukunci ba ƙazanta ce ta hissi ta zahiri ba don haka ba zai kasa gaisawa da mutane ko kuma ya zauna da mutane ba komai girman mutanen nan da darajarsu kuma wannan yana nuna mana tabbashin cewa lallai musulmi hayyan aw mai yitan ba najasa bane sabanin wanda suka tafi akan cewa mai maitatul adami najasun ghairul anbiya'i wannan ƙauli ne a mazhab amma dai magana mafi inganci shine al-muslimu la yanjus musulmi shi baya zama mai najasa hmm. sannan kuma gamuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Hurairah na nuna watakila ba a lokacin jaraba ta samu Abu Hurairah ba amma kuma ya yi jinkirin wanka to in ba sallah ce ta kawo mutum ba ba a cewa tilas mutum sai yayi wanka a lokacin zai iya dan jinkirta wankan har zuwa lokacin da ya samu dama ba zai zama cewa wajibi ba bane qala rahimahullahu ta'ala ana aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بينه ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده an karɓo daga أن aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wankan janaba to yana wanke jikinsa gaba ɗaya ne a yana wanke hannuwansa ne gaba ɗaya sannan sai ya yi alwala irin alwalar da yake yi ta sallah sannan sai kuma ya zo ya watsa ruwan a jikinsa ya wanka sannan ya dinga sanya hannayensa yana shigar da su cikin tsakankanin gashinsa har sai ya tabbatar da cewa ruwa ya ratsa fatar kan nasa sannan sai kuma ya zo ya watsa ruwa a jikinsa so uku sannan ya watsa ruwa a kansa so uku sannan kuma sai ya wanke jikinsa gaba ɗaya ta faɗi a jimlace surar wankan janaba wanda farallansa guda biyar ne na ɗaya niyya na biyu kuma game jiki da ruwa gaba ɗaya na uku kuma a tabbatar da an shigar da hannu an tsatsefe gashin kai sai na uku kuma a ya zama ko ina a jikin an zuba ruwan ana cuccuɗawa sai kuma ya zanto an fara ba a yanke ba aka ci gaba har aka ƙarasa wannan su ne abin nan farlan wannan wanka Tona na Aisha duka ta faɗe su anan ah, wa kanat taqulu ummu Aisha ta kasance tana cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin taghtarifu naghtarifu minhu jami'an tace na kasance muna yin wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare a lokaci daya muna kamfatar ruwan a tare in kamfata ya kamfata wannan a ciki akwai halaccin mutum yayi wanka tare da iyalinsa. qala an maimunata بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فقالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده an karɓo daga maimuna Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi matar manzon Allah sallallahu alaihi take cewa wata rana ta sanya wa manzon Allah zama ruwan wanka na janaba wadu'ul janabati ai ruwan da zai wankan janaba da shi to sai ta ga fa abi yaminihi ala yasari kafin ya shigar da hannunsa cikin bawan da aka ruwan sai da ya fara tuntsuro ruwan da hannunsa ya da hannunsa na dama mai albarka ya tuntsuro wa hannunsa na hagu sai ya sa ya wanke hannun daman ya kuma amfani da hannun daman ya wanke hannun hagun ya sake yin haka har sai da ya so biyu ko so uku to ya wanke hannunsa kenan kamar yadda muka karanta a babun alwala sun ma gasala farjahu sannan sai ya tsoma hannunsa ya ebo ruwan sai ya wanke al'aurar shi inda nan ne a mahallin da ake so mutum ya wanke abin da ya faru a wajen sun ma baraba ya dahu bil ardi awul ha'id sannan maza sama ya sa hannunsa ya taɓa ƙasa ko kuma dai ya taɓa bangon inda yake to a lokacin shi kuma ya yi haka so biyu ne sun ma ta mazmada wasan shakka wa kasala waje zira'ai sannan ya kurkurar baki sannan ya shaƙi ruwa sannan ya wanke hannayensa tsintsiyar hannunsa sun ma a fada al'ara a sihilma sannan mazala su salama izu izu ba wa kansa ruwa sun ma kasala sa'irar jasadi sannan ya wanke sauran ragowar jikinsa sun ma ta naha sai ya ɗan ja baya kaɗan fara salar jilaihi ya rusina yi afuwan ya rusina ya wanke kafafuwansa fa a ataitu bi khirƙatin sai na zo masa da wani ɗan yanki haka wani ɗan ɗan tufa haka kamar mu ce hankicin ko tsumma falam yuridha sai ya nuna min baya buƙata. ta bashi ne don ya tsane jikinsa faja ala fudul ma a biyadi sai kawai za sama ya zama yana tatsa ruwan da hannunsa yana zubarwa to wannan wannan hadisi a ciki zamu ga daraba dahu fil ardi aw al ha'ib abinda ake nufi da shi shine a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi istinja'i yayi tsarki to sai ya saka hannunsa a ƙasa dan ya dan ƙasar ya zama sinadarin ƙasar kuma in akwai wani abu ya wanke shi ko kuma ya fitar da shi wannan hadisin shi ma tattare yake da wato bayani na wankan janaba wanda a ciki ya faɗi da ake yi ta mutum ya fara wanke al'aurar shi tukuna saboda kada ya zo ya buƙaci kun bayan ya yi alwala ya zo ya taɓa al'aurar alwalarsa ta warware kaga wannan sai aka yi kandagarki aka fara wanke al'aurar tukuna ta yadda ba za a buƙace ta ba a buƙaci wanke ta da hannu ba kafin a yi sallah قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب an karɓo daga sayyidina abdullahi dan umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa mahaifinsa umar dan khattabi Allah ya ƙara yadda a gare shi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ɗaya daga cikin mu zai iya kwanciya ya bacci kuma alhali da janaba a jikinsa sai manzo Allah sama ce eh idan dai mutum yayi alwala zai iya kwanciya yayi bacci ko da da janaba a jikinsa wannan hadisin yana nuna mana halaccin yin bacci da janaba da kuma mustahabbancin cewa ayi alwala lokacin da mutum yake da janaba kuma yana so ya yi bacci baya so ya taɓa ruwa saboda addinin musulunci ya tare da wa musulmai hanyoyi na mafita akan komai kuma ubangiji subhanahu wataala bai sanya mana kunci a cikin wannan addini namu ba an ummi salamata radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja ummu sulaimin ja ummu sulaimin امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم إذا هي رأت الماء daga ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta hindi bintu abi umayya ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ummu sulaim matar abu talha tal ansari babar anas ibn malik ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullahi inna allaha la ilaha illa allah baya jin gaskiya bayanin da maratibin silin izahiya talamat kin mace ta ga irin abin da namiji yake gani a mafarki fitar da irin abin da namiji yake fitarwa yake cewa ya faɗi irin wannan mafarkin ya waje ba a gare ta ta yi wanka qala sai manzo Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa na'am idza hiya ra'at ma in dai ta ga irin ruwan da namiji yake gani to za ta yi wanka wannan ummu salama lokacin da ta ji wannan kamar yadda ya zo a wata ruwaya ta musnad da ta ji ummu sulaim ta faɗo ne ce wai haki fadahatin nisa kai can ki kin fallasa mata ta mata sai manzo Allah ke ce ki yace ke ce da kike so ki kunya ta mata to ya za a yi a ce mace ba za ta yi mafarki ba kenan ba ta da ruwa na sinadarin halitta in ba ta da shi fa min aina ya kunu shaba fa anna ya kunu shaba ai da ruwan da take da shi ne Allah yake halittar ɗa yayi ka kama da ita ko ko kuma ya zama bai kama da ita ba sai maza Allah ce idan ruwan namiji ya fiye rinjaye ruwan mace to dan zai yi kama da namiji in kuma ruwan mace ya rinjaye ruwan namiji dan zai kama da ruwan zai kama da bangaren dangin matabatar kenan haka zalika idan ruwan namijin ya riga sauka da isa wurin to dan zai zama namiji idan ruwan mace ya riga sauka dan zai zama mace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani An Aisha radiyallahu anha qalat kuntu aghsilu al-janabata min thawb Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila salati wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi wa fi lafdhin li muslimin laqad kuntu afruquhu min thawb Rasulillahi sallallahu alaihi farkan fa fihi an karɓo daga ummuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa haƙiƙa na kasance ina wanke janaba tana nufin abin da ya fita bayan ko mafarki ko mu'amala da iyali daga tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita sallah kuma ina ganin shacin wurin da na wanke a jikin kayansa ma'ana taban Abin da ta wanke din bai fita bai gama fita ba a ya khuruju ila salati sai kuma ya fita ya salla a haka wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi gashi dai shacin ruwan yana cikin tufafinsa a wani lafazin na musulun kuma laqad kuntu a farko min thawbi rasulullah sama farkan faisal yusalli ta ce na kasance ina kankare shi mani daga cikin tufafin annabi sallallahu alaihi wasallama ga ba sai an sa ruwa ba ko maza Allah sallama sai ta yi sallah da shi wannan yana nuna mana cewa ba haramun bane ba mutum ya yi wanka ya saka kayan da yake akwai gurbin mani a jiki hmm. to wannan malamai sun yi saɓani akan asalin ma matsalar da shi wannan hadisin ya kunsa eh, wai shin mani najisa ne ko ba na najisa ba ne amma dai jumhur kunce hanafiya da hana da malikiya sun tafi akan cewa najasa ne cewa shi mani najasa ne don haka idan dai har ya taɓa jikin mutum ya wanke shi sun kafa hujja da hadisan da suka zo akan cewa ana wanke shi amma shafi'iya da hanabila da ahlul hadis su kuma sun tafi akan zahirin wannan wannan hadisi cewa shi mani ba na jisa ba na jisa ne da banza Allah sallallahu ba zai yi wanka kuma alhali akwai gurbin mani a jikinsa ba sallallahu alaihi wasallam mun minti na eh takwas kuma عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل أم أنكر أودك أبو هريرة الله يقار الداء قريش يكيتوا النبي صلى الله عليه وسلم يناتشا إذا جلس بين شعبها الأربع إذا متن يا كنت جلس بمعنى اضطجع baina shu'abiha al-arba'i tsakanin rassan jikinta guda hudu hannayenta biyu da kafafuwanta guda biyu wannan kinaya ce ta mutum yayi mu'amala da iyali Sun summa ha sannan yayi kokari a tattare da ita ko yayi kokari da ita wajen biyan bukatarsa da kuma biya mata bukata to duk sanda haka ta faru faqad wajaba al-ghuslu to tilas ne sai an yi wanka wa fi lafazin muslimin a wata a wani lafazin kuma na imam muslim wa illam yunzil ko da bai yi zuwanka ba da hausan an ce zuwanka shine inzali kenan ko da bai yi inzali ba da da turanci shine ake cewa release ana ko da bai kawo ruwa a jikin shi ba eh, saboda haka wanka yana waje ba ga duk wanda ya jima'i ko da bai yi inzali ba قال رحمه الله تعالى عن أبي جعفر بن محمد عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك ساع فقال رجل ما يكفيني قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية وأنكر أدقى أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما شيني محمد الباكر كنان أبو جعفر جعفر إن أنسى شيني جعفر الصادق su ne shi'a suka sanya su su zama a imansu. ja'afar shi ne imaminsu na shida ali zain ah, muhammad al-bakir shi ne imaminsu na biyar ah, ali zain al-abidin shi ne imaminsu na hudu ah, wato ali bin hussein hussein shi ne imam ɗinsu na uku hassan shi ne imam ɗinsu na biyu aliyu shi ne imam ɗinsu na ɗaya to daga kan Musa daga kan Ja'far kuma sai Musa al-Kazim shine imam din su na bakwai daga shi kuma sai muhammadul jawad a sai aliyu rida sai Muhammadu jawad har dai zuwa hassan al'askari sai kuma wanda suke cewa shi ne mahadi na goma sha ɗaya to shi muhammadul baƙir ɗin an kira shi da suna baƙir saboda ilimin da yake da shi yana tsaga ilimi kowane ilimi li'annahu yabqarul uluma annahu kana huwa wa abuhu shi da ali zainul abidina wata rana sun je inda jabir bin abdullah sun je wajen jabir an abdullah Allah ya kare yadda a gare shi da mahaifinsa wa indahu qaumun a lokacin jabir yana majalisa akwai mutane a wajen fasaluhu anil ghusl sai suka masa tambaya game da wanka fa qala sai jabir dan abdullah yake cewa ka sa'un to in dai har wankan janaba zaka yi to ka samu sa'i ɗaya mana abinda ake nufi da sa'i ɗaya shine ka samu mudu ɗaya na ruwa wannan mudu ɗayan zai iya isar ka har ka yi wankan janaba ma'ana ba a so idan za ka yi wankan janaba sai ka yi ɓannan ruwa ruwa ɗan kaɗan ma zai ishe ka abin da ake so dai ruwan ya game jikinka gaba ɗaya kuma ka saka hannunka a wurin da ruwan ya isa zuwa gare shi fi ka sa'un faƙala rajulun sai wani mutum yake cewa wataƙila shi ne shi ne alhassan ibnu muhammad ibnu ali suna tare a lokacin sai ce ma ni amma fa ni yi min kaɗan faƙala jabir sai ce kana yakfi man huwa aufa minka sha'aran ai magana ce dai ta kan ruwan ya tsaya a gashin ka ko to wanda ya fika yalwar gashi wa khairan minka wanda ya fika alkhairi to sa'i ɗaya yana isarsa ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana nufin ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin wanka da sa'i ɗaya to sun ma'ammana fi saubin sannan da aka gama sai Jabir ya tashi ya ja musalla da tufafi ɗaya ai ka san Larabawa suna saka suna saka gyautu sai kuma sai kuma su bi shi da kwarjalle ko yanzu yara yanzu su san kwarjalla ba mayafi gyauto kuma shine duk abin da za a daura daga ƙugu zuwa ƙasa shine gyauto wanda mata suna saka zani shi ba din gyauto dai ake ce masa to a bayan yanzu kusa in ba tsofaffi ba in za su yi zagi mu yanzu a Kano ma in ka ce gyauto sai a zaci zagi kake so kai <laughs> da da buje kaga mu yanzu buje kalma ce ta babbar kalma ce a wajen mu haka razika ba za ka yi an ce buje kuma buje ana nufin Sket ne buje ba gajeren wando ba to ku eh shi ne buje ko tafija amu ina <laughs> an kafa ɗaya shi ba za a ji wani bambara kawai namiji da suna hajara <laughs> to shi to shi akwai abin da ake cewa sille shi sille yanzu da babbar riga ake yinsa mutum sai ya sako babbar riga amma ba komai a ciki to idan zai iya tattare babbar rigar ba za a hango kunkurinsa ta hannayen babbar rigar ba ai kaga laya lau ko <laughs> to ba irin irin to su ba suna yin sille sai a yi kurman kurman naɗi sai a yi shi ne ake ce masa a samma shine kurman yafe ko shine mutum ya ɗauko sai mutum ya ɗaure wannan ɗin a wuyansa akwai wata dabara da suke masa a haɗa haɓobinsa a ɗaure a wuya sai a sake shi a ƙasa sai zanto shi ne rigar kuma shi ne gyautan kuma shi ne mayafin to irin wannan ana zala suma na ha'an an ishtimal samma ko saboda idan ya faɗi gaba ɗaya mutum yana fitowa tsirara to amma larura ta kama ana iya yin sallah da shi jabir yana yin haka kuma ya fito ya sallah saboda watakila ko larura ta wani abu ba a sani ba yanzu ko yanzu a ga a lokacin wani ba zai iya sa maka kamfai ba ka san kamfai yawa mu kamfai shi in ba a cika amfani da ita kalmar ba mu ma yanzu shine sai dai mu da turanci a ce fant to saboda ko zai sa shi cira ko kuma watakila saboda kiba da sauransu yana saka yanayin jikin ya zama yana odo ana jin to wasu sai su kisawa haka to wasu ba haka masu saka zanin sai su lullube jikinsu gaba ɗayan ana zafi don gudun kasa lafta tufafi na ko kuma mutum yana fama da basar, ko kuma yana fama da wata larurar da za ta saka kawai ya bar kayan a haka to in an yi haka ana iya yin sallah gashi nan dai sai gashi yayi sallah fi saubin wahidin da tufafi ɗaya ma'ana yana nufin shine rigar kuma shine zanin kamar yanzu mace ce ta saka zulumbuwar riga ko zulaika haka to ko kuma shi ma namijin ya saka zulaika ka san zulaika ko irin rigar da ake cewa kashin ki sai gwani <laughs> baka santa ba jallabiya to <laughs> jallabiya ai saboda shi jallabiya mun same ta dai daga Sudan akwai wata kasuwa da ake kiranta jallaba wanda in ka je wannan kasuwa kowa sai ka gan shi a wajen duk wanda ka sani in dai ya tafi gabar wannan wajen to ana nan a hankali za ka zo ka same shi ya sa ma irin masu bin hanya a kafa da suka ga yadda kasuwar jallabar take to shi ne sai suke cewa da kano kano jallabar hausa shi ba dai in dai kana jurar zuwa Kano to za ka ga dan Ghana ya zo za ka ga dan Togo ya zo za ka ga dan Agadas ya zo za ka ga dan Fashaskun ma ya zo za ga 'yan zariya sun zo ga 'yan kowa da kowa yana zuwa yawwa <laughs> kowa yana zuwa ga wanda ba za ka gari ba za ka ga alkali ka ga lauya ka ga barawo <laughs> ka ga ɗan kasuwa ka ga ma'aikacin gwamnati ka ga malami ka ga almajiri kowa duka kowa da kowa ah, <laughs> ina tsokanin wasu lauyoyi ne suna biye da mu a karatun shi yasa to shi da zaki ce ta Kano jallabar Hausa to ita irin wannan rigar da 'yan Sudan suke sawa su suna ce ta jallabiya to da ake zai jallabiya to mu kuma asali da ta shigo mana mu sunan da Bahaushe ya santa da ita sai ake ce mata kashin ki sai gwani mm. <laughs> ga san Bahaushe ya saba ya je a karaba kuma la'a ya je kashi a juji ko a bola ko a wani to idan ya zama babu wando a jiki kuma da ita mutum zai tsuguna kaga sai ya yaye ta gaba daya to eh. <laughs> kuma shi ba wuce da aka yana ganin yaye tan kuma shi ma dai zai zama akwai jarabawa a ciki <laughs> to da haka wanda sai wanda ya iya eh. kuma ba haka ba ma sai mutum ya bata to ta ba wuce yake sai wata kashin ki sai gwani to to to ita kaga mutum yakan iya sa ta ita kadai babu komai a cikin jikinsa kuma yazo yi sallah kaga shi ma as-salatu fi thawbin wahid ni wallahu a'lam ثم أمنا في ثوب واحد وفي لفظ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا يفرغ من أفرغ ينا تتل روا ينا قار روا ينا روا lokacin da zai wankan janaba hikimar zuba sau uku dan a tabbatar da ruwa ya ratsa ko ina tunda na ce a cikin farallawan wankan janaba na ɗaya niyya na biyu gama jiki da ruwa gaba ɗaya wanda a ciki har da kai sai kuma tsefa gashin kai sai cuɗa jiki sai kuma in an fara kar a tsaya har sai an gama ala radiyallahu anhu sai yake cewa Allah ya ƙara yadda a gare shi ar-rajulu allazi qala ma ni? mutumin nan da yake cewa ma yakfini huwa al-hasan ibn muhammad ali akwai AlHassan. ɗan gidan Muhammad bin al-Hanafiya sai na Ali yana da wata baiwa wacce aka samo ta a yakin Banu Hanifa lokacin da aka je kashe Musailima cikin ganimar da aka samu akwai wata baiwa sai na Abubakar sai ba sai na Ali ita kyauta da haka sai shi kuma sai na Ali ya da ita sadaka sai ta haifa masa Muhammad to sai ya zamanto tunda sai na Ali yana da wani ɗan Muhammad to sai in an ce wani Muhammad sai a ce ibnu alhanafiya ɗan gidan wannan matar ba hanifiya ‘yar ƙabilar banu hanifa wacce take can yamama su ne ƙabilar banu hanifa to shi yana wajen shi ne ya ce haka a ciki akwai yi wa mutum raddi da kalmar da ta dace domin kai in ka ce ba zai ishe ka ba manzala sama ayyafi ka kuma ya ishi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da wannan sai zama ya kawo ƙarshen ƙarshen al-musulmin al-janaba wanda hadisai goma ne a babin musulmin al-janaba daga talatin da hadisai tara ne zuwa talatin da tara ala rahimahullah ta'ala babu tayammum sai littafi na biyun ƙarshe shine babu tayammum a cikin kitabu tsahara umdatul ahkam قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى معتزلا لم رأى معتزلا لم يصلى في قوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك كتاب التيمم التيمم اللغة شيني القصد القصد هو يممت وجهته أي قصدت نحوه آه، وبنجد سبحانه وتعالى يتي ولا آمين البيت الحرام أي ميممين بيت الحرام يبتغون فضلا من من من من ربهم ورضوانا وإذا حللت فاصطادوا تنتين آية سورة العقود كو سورة المائدة to tayammum kenan shine amma eh, cikin a istilahi kuma shine wata ibada ce ta tsarki da ake yin ta da ƙasa ko wani abu da yake da hukuncin ƙasa wata take da wata sifa eh, bayyananniya da take kankama ta hanyar doka hannu a ƙasa da kuma wanke da kuma shafar fuska da kuma hannaye zuwa idan samu. wannan ita ce taimama a cikin babin taimama ya kawo hadisai guda uku Allah ya ji kansa da rama. hadisi na farko hadisin Imran ibn Hussein hadisi na biyu Ammar ibn Yasir hadisi na uku Jabir yana da saukin karki zaka iya cewa a ainun da ainun da jimin haka muke muna so mu rike sai mu ce a a ja Shi kenan. kana faɗa kai ka san zuwa ka abin nan sai ka ce imran ko ka ce i'aja i'aja shine imran ammar jabir <laughs> kuma dama dukansu muttafaqun alaihim yawwa a afwan astaghfirullah hadisin imran bukhari ne kawai rawaito shi walam yaruhi muslim bi hadha al an kaɗo daga imran bin Allah ya kare da a gare shi cewa anna rasulullah sama ra'a rajulan mu'tazilan cewa manzo Allah sallama ya ga wani mutum mu'tazilan ya koma kauye guda ya koma gefe guda i'tazala shine ya koma gefe guda kenan daga nan ma aka kira mu'tazila saboda asalin wanda ya fara asasa firqar i'tizali wacce ta jinu akan eh, dora shari'a a doran hankali idan aka samu saɓanin hankali da shari'a za a aje shari'a ɗauki hankali wanda a bisa wannan asasin ne suka gina da yawa daga cikin hukunce-hukunce na shari'a suka kuma kora wa'yansu matsaloli na aƙida kuma suka yi tawilin sifofin Allah subhanahu wataala eh, to asalin wanda ya fara ƙarfafa wannan mazhabin shine wasil ibn Abba. wanda shi kuma ya rayu da Hassan al Hassan ibn Abdul Hassan al-Basri almajiran shi ne to lokacin da ana zaune ya fara fito da wannan aƙida ana ta tattaunawa ana ganar da shi daga ƙarshe dai da ya fahimci ba za a samu daidaito da fahimta da shi ba sai ya koma gefe ya ware shi ma ya kafa su sansanin ya kyale shi ne sai Hassan yake cewa eh tazala eh tazalta na ya wasil wanda mutum ne mai kaifin zalaka harshe Allah ya bashi kaifin harshe da iya magana amma kuma ba shi da ra ita ra ce kawai bai iya ba ba yake ta baya iya faɗar ra to sai amma zai iya yin hudu ba gaba ɗaya duk abu ya yi hudu ba ba zai kawo kalmar da take akwai ra ba saboda jan jaraba <laughs> shi ne yake cewa wani zaki yake cewa wai يتمنى عاهة وعاهة ابن عطاء ليتخلص من النطق بالراء ويلا فاتر أباشي إرن إرن بوبا وانشي إرن رشن إيا مغانا نواصل بن عطاء دن كده يفرت راء سيشي بأنك كوتسيوا to itizali kenan sai yake cewa ya ga wani mutum mu'tazilan ya koma gefe walam yusalli fil qaumi bai salla da mutanen da suke salla ba fa sai ce ya fulanun wa na ma man'aka an tusalli fil qaumi ya hana ka zo kai ayi salla da kai a cikin mutane fa sai ce ya rasulullahi asabatni janabatun wala ma'a ya rasulullahi na janaba ce ta kama ni kuma na buga na buga ban samu ruwa ba faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bis sa'idi ka je ka samu ƙasa a as-sa'id as-sa'id ƙasa kenan ne wajhil ard kasar da take kasaman ƙasa? alayka bis saidi fa innahu yakfika ai ta ishe ka in ka je kai taimama to a cikin wannan akwai nuni akan cewa ƙasa tana iya yi wa mutum abin da ruwa yake masa lokacin da mutum ya rasa ruwa kuma cewa taimama tana ɗauke hadasi akbar kamar yadda take ɗauke alhadasu al'asghar sai dai kuma mutum in zai ƙara yin wanka dan ya tsaftace jikinsa ya ji daɗin jikinsa amma taimama ta ɗauke masa gabaki ɗaya wannan hadasin kuma a ciki akwai gaggautawa da yin aiki na alheri musamman aiki na wajibi kada mutum ya jira har sai yayi wanka har sai an samu ruwa kawai in yayi taimama sai ya gaba قال رحمه الله تعالى عن عمار بن radiyallahu anhu الله عنه رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في السعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيدي بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الش... ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه أنكر karbar عمار بن ياسر Yasirin Allah ya kare قريش يكي gare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi ya aike ni fi hajatin domin biyan wata bukata an wata larura kenan zan je fa ajanabtu to a tafiyar da nayi ma'ana yayi nisa sai janaba ta kama shi saboda mafarki ko iyali falam ajidil a to ban samu ruwan da zan yi tsarki da shi ba fatamarraqtu fi sa'idi kawai sai na juya nayi ta birgima a cikin akan ƙasa sai da ya tabbatar da ƙasar ta gaba ko ina a jikinsa kama ragu dabbatu kamar yadda kasan dabba kamar jaki a karmakumullah eh, yadda yake wanka ai haka yake jujjuyawa ko kare ko wani abu to kamar yadda dabbobi suke yi sun tun nabi sallama sadakartu zalika lahu sai na zo wajen sama na gaya masa ya rasu ga abin da ya faru da ni fa sai su su ce inna ma ka an ta biya ya ka haka ba. ai kawai abin da ya ishe ka da ka yi haka da hannunka an ta ƙula ai ka yi haka to ga yadda zai ɗin sun madaraba biyadai al'arda sai maza asma sa hannayensa tafukansa guda biyu ya buga ƙasa barbatan wahida so ɗaya sun ma masa shimala sannan sai a shimal bi kasar shin shine hagu a shamal bi fatiha kuma shine arewa aljanub bi fatahil jim ita ce iskar da ta taso daga kudu aljunub ha shi ne bangaren kudu din kenan an gane ko to kamar yadda asaba bisad bisata sin kuruciya asiba asaba iskar da ta taso daga gabas asiba kuma kuruciya ko soyayya hmm. sai yake cewa فذكرت ذلك له فقال يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين كما زال صلى الله عليه وسلم يسا هننسا نهجو يفار شافر هنن دام دشي وكاو كما سي شاف ندامن da hagu shi ma ko ko ko masaha shimal ala al-yamin sai buga shi haka ya goge hannunsa haka wa zahira kaffaihi sannan kuma sai goge bayan tafin na sannan cikin tafi ya goga sai kuma izo goge bayan tafukan tunda misali ya safi ya buga hagu akan dama ka ga to dama ta goga hagu hagu ta goga dama wa zahira kaffaihi sai kuma ya koma bayan tafukan sannan ya goge wannan nan ma ya goga wannan wa wajahahu sai kuma ya goga fuskarsa ita ma to taimama kawai da ka buga hannunka a ƙasa wannan karkadewar mustahabbi ne saboda ko da kasar akwai wani abu domin gudun kadewa kanka cuta wala tulqu bi adikum ila tahluka to sannan sai kuma mutum ya wanke hannun ya goga hannun nasa ya fara da ciki sai kuma ya zo nan nan sai nan shikenan sai kuma da wannan dai hannun sai ya wanke fuskarsa haka ya goga fuskarsa ba wai ana nufin mutum ya baɗa hoda ba ita ƙasa kawai hannunka ya taɓa ƙasar ba wai sai ya dangwalo ƙasa ba in ya taɓa to a bukata ta biya ko masana al-ijazul ilmi fi sunan nabawiyya sun faɗi irin amfanin da yake cikin hannun ya taɓa ƙasa a wannan lokacin kamar yadda Abdulmajid Zandani Allah ya gafarta masa ya faɗa hadisi na ƙarshe a babun mintin muna 41 to qala an Jabir ibn Abdullah al-Ansari an Jabir ibn Abdullah al-Ansari Abdul an Jabir ibn Abdullah al-Ansari رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت ذي الرعب مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي مغانم ولم تحل ولم تحل لأحد قبلي وأوطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة an karɓo daga jabir ɗan abdullahi al'ansari Allah ya ƙara yadda a gare shi da mahaifinsa abdullahi bin haram ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa otitu hamsan Allah ya bani wa'yansu abubuwa guda biyar lam yi hunna ahadun mina lambiya iqabali ba a taɓa ba wani a cikin annabawa kafina ba kuma ba wani annabi bayan bare a ce za a bayar na ɗaya nusurtu bin ru'ubi Allah ya taimake ni ta hanya ya bani nasara yana bani nasara akan abokan gaba bin ru'ubi ta hanyar tura musu razani masirar ta shaharin tun gabanin na isa zuwa gare su da tafiyar wata guda a tafiyar wata guda a yanzu idan za ka lissafa ta kusan tafiyar kilomita dubu hudu kenan tunda kaga tafiyar kilomita ɗari hudu ana yin kwana hudu to kaga kwana hudu so kusan tara ko takwas shi zai baka kusan wata guda ko tunda takwas so hudu sha shida ga sha shida talatin da biyu ko to kwana hudu so bakwai haka ne shine 28 ko to kaga kenan zaka ce eh, tara so bakwai haka ne misali eh, afwan da ɗari hudu ba haka zan yi lissafi ba misali tafiyar kwana tara ana yi wa kilo ɗari hudu ko ba haka ba to tara sau uku ba shi ne kusan talatin ba uku ba to kaga tara sau uku tafiya kilomita dubu ɗaya da ɗari bakwai dai ta ba a yanzu kenan in aka naɗe ta Ba ma'ana kusan dai kilo dubu ɗaya da ɗari biyar daga nan kafin za Allah ya isa gurin Allah ya sanya rajani a zukatan masu wanda za a yaƙa ɗin sai dai su ƙarfin hali su fito amma dai dole tsoron nan sai ya shiga zuciyarsu mm. masirata shaharin waje ilat liyal ardu masjidan wa tahura kuma Allah ya sanya mini duniyar gaba ɗaya ta zama wurin sallah inda kaga su yahudawa ba sa yin ibadarsa sai sun shiga hasumiyarsu biya odair su kuma masu maguza sai sun shiga turunsu suke yin sallah suke ibadarsu turu ka san turu amma baka san turu ba kwata-kwata ko baka san turu ko a hausa sakwata ba abin kiɗa ko ka tuno gamba kenan yanzu ina buga turu in ziga ka an baka cikin tsaho da yara ko sule maka ihu da yake cewa na zaki to akwai turu na na na bishi wanda ake ko kuma na bugu na na abu akwai kuma turu na duk wani abu da ake bauta wa gunki ne sassaƙe ne itace ne ko wani abu za ga mutanen gana yanzu turu suke cewa ka gane mm. shi ne turu akwai kuma turu an san turu ko? E shi kuma turu shine abin da ake sa wa mahaukaci. Ta gane mahaukaci an sa masa turu an ɗaɗɗaure shi ke. A amari kuma daban a abubuwan ɗaurewa suna da yawa a Akwai ƙuƙumi, akwai sasari, akwai mari. Ko? Hmm. To shi ne. Da sai yake cewa wa huran kuma za ta iya zama abin alo abin tsarki tunda ana ɗauka a yi istijimari da shi a katse najasa ko a tsana najasa da ita kuma ana yin taimama da ita shine hikimar yi ayyuma julin min ummati adrakatu salatu Falisalli. duk wani mutum a cikin al'umma ta in sallah ta shi kawai yayi sallah a ko ina sabanin kiristoci sai sun shiga cikin majama'a sai sun shiga cikin kanisa coci kenan yawwa wa uhillat liyal maganinmu kuma an halatta mini in an je yaƙi aka samu ganima to a raba a amfani da ita walam tahilla li ahadin ba bata taba halatta ga wani ba kafina su daga sai a tattara a kona ko wuta ta zo ta dauka wa utitu shafa'ata kuma an bani ceto ran alkiyama Allah ya sa mu a ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Nabiyu annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa abu na biyar kuma kowane annabi ana turo shi iya mutanensa wa ila adin akhahum huda wa ila samud akhahum salih wa laqad arsalna musa ila qaumihi kowa ila qaumihi ne amma wa bu'istu ila an-nasi amma ni kuma an turo ni zuwa ga duniya baki daya shine ce kowane manzo da sirrinsa an aiko shi iya jama'ar sa ga yan tsirari zai yi kiransa iyanin su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba <laughs> amma shi ku annabi salama ce aikin su shi shakundum ne shi ubangiji haka ya aiko shi ga duk abin da ba Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ala rahimahullahu ta'ala wannan ya gaba da wayannan hadisin Imran da hadisin Ammar da hadisin Jabir sune a tayammun ko sai mu tafi babi na ƙarshe a cikin kitabu tsahara mun yi hamsin? Hmm? aka yi hamsin? ta shi kenan bari mu karanta kitabul haizi daban mata sai su yi haƙuri ala rahimahullah ta'ala babul haizi an aisha ta radiyallahu anhuma anna fatimata binti anna fatimata binta abi hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat inni ustahadu fala atuhuru afa ad'u as-salata qala la inna dhalika irqun ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها وإذ فإذا ذهب قدرها قاصلي عنك الدم وصلي أنكر أودك daga عائشة الله Allah ya أغريتا تكي تيوى gare ta تكي تيوى Fatimatu bintu Abi Hubaishin Allah ya ƙara yadda a gare ta ta zo ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tambaya take cewa ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni ustahadu ni fa mace ce mai yawan fitar da jini na cuta fala atuhur ba ranar da jini yake tsayawa in samu in yi tsarki afa ada'u salata shin saboda yawan zubar jinin nan na cuta na iya dakatar da sallah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama yake cewa in yake cewa inna zalika irqun wannan ba jini bane ba wata jijiya ce a can ƙasan mahaifa ita ce take fitar miki da jinin can can cikin mahaifa akwai wata jijiya da ita take fitar da wannan jinin ba jini ne wanda yake fitowa na al'ada na fashewar kwaikwaye ba walakin sai dai abinda zaki shirye da'i salata qadar al-ayyam allati kunti tahidina fiha ki tsayar da sallah ki bar sallah gwargwadon kwanakin da kika kasance kina yin al'ada a cikin su an kira ta al'ada ne saboda kowace mace ta san lokacin da take ba a ware kamar Ramadan a ce kowa zai azumi zai azumi a Ramadan ta su ma mata kowace aka zaga wata ya zama tana haila ba a'a kowace akwai tsarinta a gida ɗaya ma tsakanin uwa da 'ya'yanta mata da kishiya da kishiya kowace akwai ranar da take wata ta yi a farkon wata wata a tsakiya wata a ƙarshen wata wata tana gama wata tana karɓa wata suna yi tare wadda kowace tana al'ada kuma kowace mace inda tana da hankali to ta san kwana nawa take yi kuma ana gane kwana nawa ake yi yau da gobe yau da gobe yin farko an ga kwana nawa aka yi na biyu an gani har ma in ya canja mace tana iya gane cewa yanayin jinin ya canja to manzala sun sai ce ta yi amfani da kwanakin da ta san tana yi kwana hudu take uku take biyar take shida take bakwai take sama da haka kasa da haka to ta sani to da zarar lokacin yin al'adar ta yayi da dama jinin yana zuba ba wai baya zuba bane to kawai sai ta dakatar da sallah har sai ya kai kwanakin da ta saba kirgawa sai kuma ta zo ta dora a ciki to ya rage ya za ta yi da jinin da yake ci gaba da zuba kafin da bayan kwanakin al'ada sai manzo Allah sama yake cewa maghtasili wa salli wa fi riwayatin wa laysa bil haidati wannan jinin da yake zuwa kullum ba haila ba ce. dan mace ba zai wuce kwana 30 tana haila ba ba ma ta yin kwana 16 tana haila ba kuma ta yin haila so biyu so uku a wata za ta iya yi so biyu amma in ya karu na uku to ba haila bace sai da aka balatil haidatu idan hailar ta zo miki kwanakin ta suka yi allati kunti tahidina kwanakin da kika san kina yi فيها تسيك تأيه دا سلا فمغتسني وصلي زنزكي وانكاكي سلا وفي رواية وليس بالعيدة فإذا قبلت العيدة فترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصليه قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين أنكر أودك عائشة الله قال دا أم حبيبة بنت رملة بنت أبي سفيان kishiyar na na Aisha kenan ko kuna cewa abokiyar zamanta to ta taɓa yin jinin cuta na istihaba tsawon shekara bakwai fasalatin nabiya sallallahu an zalika sai ta tambayi manzo Allah sama game da haka amara an taghtasila fa qala hadha irqun sai manzo Allah ce mata kiki wanka ba za ki daina sallah ba wannan wani jini ne daga ƙasar mahaifa da yake ballewa wata jijiya ce da take ballar da jini fa qalat tartasilu li kulli salatin da ta kasance duk sallah in za ta yi sai ta yi wanka ko sai ta kasance tana yin wanka duk lokacin da za ta yi sallah an aisha ta radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah min ina'in wahidin kilana junub mun kasance muna yin wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a abun wanka ɗaya kuma dukkan mu kowanne da janaba a jikinsa wannan hadisin eh, wannan hadisin na Aisha na Ummu Salama na Ummu Habiba Allah ya kare da a gare ta game da shin Ummu Habiba tana yin wanka kullum to malamai sun sabani shin wajibi ne kullum macen da take jinin cuta sai ta yi wanka wasu daga cikin malaman sun tafi akan cewa sai ta yi wajibi ne kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi kuma ya zo a cikin sunni abi dawud ma fa ha bil ghusl li kulli salatin a shi ummu habiba din kenan amma jumhur na malamai wanda kuma wannan shine ra'ayin Aisha radiyallahu anha shine ra'ayin ah, Abdullahi bin Abbas shine ra'ayin Sayyidina Ali Allah ya kare da a gare ta a gare shi sannan kuma shine ra'ayin jumhur na malaman mazhaba Imam Abu Hanifa Imam Malik da Imam Ahmad khilafan lishafi'i su kuma sun tafi akan cewa ba dole sai ta yi wanka ba saboda wato ah, tazafurul adillati ala zalik sai suka ce shi kuma da manzala sama ya ce ta yi wanka ba wai ya wajabta mata ba ne ba alasta hibab ne in so za ta yi hmm. wasu kuma suka ce a'a ruwayar sahihai na dinnan ai ita bata ce wa sun ma'amara ba don haka ita ta fi ƙarfi fiye da ruwayar sunan abi dawud don haka ita da kanta ne bata samu nutsuwa ba sai ta yi wanka to kuma aikin sahabbai a kankin kansu abinda ba a samu dalili a akan sunniyarsa ba baya zama sharaɗi na yin aiki musamman kuma an samu waɗanda suka saba musu da ba a samu wanda suka saba musu ba aka ga sahabbai duk sun sani sun yi shiru to zai iya zama min qabilil marfu' alladhi lahu hukmu ar-raf'i shine iraki yake cewa ma ata an sahibin bi haythu la yuqalu ra'yan hukmuhu ar-raf'u ala ma qala fil hawa nahwa man ata wal hakim ar-raf'u bi hadha athbata shine ra'ayin da fakhruddin razi ya kaltu an an jumhura ahal usuli wal hadith kamar yadda imam al-hakim kuma a cikin al-ma'rifa shi ma ya tabbatar da haka ƙala rahimahullahu ta'ala wa kana ya'muruni fa attaziru fayubashiruni wa ana ha'idun na Aisha ce kuma mazala sama karashin wancan hadisin kenan mahallin shahid dan ya kawo maka wannan bayanin cewa mazala sama yakan umarce ni fa sai in sanya jautu. ma'ana sai in rufe daga kunkuru na zuwa ƙasa zuwa cinya shine attaziru kenan sai in saka zani in ɗaura jikina ta yanda a koda mutum ya sa iyalinsa sun yi haka a lokacin da take ada. to zai iya yin komai amma ba zai isa zuwa ga yin mu'amalar aure ta sosai da ita ba to fa attaziru fa ni sai ya haɗu da jikina da jikinsa wa ana ha'idun kuma gashi ina yin al'ada ina haila qalat wa kana wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun mazalasa ya kasance yana miko min kansa ta mazauninsa wa huwa mu'takifun yana itikafi a masallaci tunda kusa da ɗaki na ne wurin zaman nasa fa aghsiluhu sai in wanke masa kai wa ana haidin kuma ina haila wannan hadisan guda biyu wannan ruwayoyin guda biyu na ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta suna nuni akan cewa mace dan tana haila to ba wai ta zama jikinta ma yana da najasa ba kamar yadda yahudawa suke layuwa kilunaha wala wala wala wala wala ila akhiri وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن أنكر أولا أمنا عائشة الله قال إداء قريب ذكي سوى فزالة صلى الله عليه وسلم يقصن شيئا كنكشن جدا في حجري wato a na wa ana ha'idun gashi dai ina al'ada fa ya qara'u sai karatun qur'anin sa ni kuma ina ji wannan ya nuna babu laifi a yi karatun ƙur'ani mai haila ta ji ko a zauna a jikinta ko ta zauna a jiki ko a shafi jikinta in dai bukatar hakan ta kama mutum da matarsa wannan ba zai sa kuma shi ma ya shafi haila ko wani abu hadisi na ƙarshe a cikin kitabu tsahara ne hadisi na arba'in da tara na gaya mana cewa hadisai 49 ne khilafan lil bulugh bulughul maram 150 da daya muharrar 150 qala an mu'azata binti abdullah qalat sa'altu aisha radiyallahu anha fa qultu ma balul ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة an karbo daga mu'azatu binta abdullahi Allah ya ƙara da a ta take cewa na taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana taɓa tambayar ummu na Aisha Allah ya ƙara da a gareta ta nake cewa me yasa ne mai haila in ta yi tsarki tana rama azumin watan Ramadana da ta sha amma ba ta rama sallah nana aisha sai ta ji tambayar bambara kwai sai ta ce a haruriyatun anti to ko ke ma kina cikin yan da kayar baya ne yan da kayar baya su ne wa'yansu mutane da suka yi bore suka bar eh, sahun yaƙi a matsayin sojojin sayyidina aliyu saboda sun fusata wai an ce a ɗauki mutum ɗaya daga cikin ɓangaren sayyidina ali mutum ɗaya daga cikin ɓangaren sayyidina mu'awiya su je su zauna su yi bitar al'amarin su duba hukuncin Allah su zo da hukuncin da ya dace su sai suka ce la hukuma illa lillah suka yi rashin kunya da tsageranci da suka bar wurin sayyidina Ali kuma sai suka tattara ina ina sai suka koma can wani ƙauye guda a can nesa da basar ana kiran ƙauyen harura to duk wanda yake garin ɗan ta da ƙaya ne yan khawarij ne kamar yanzu mutanen da suke tafiya su tafi daji dan bande su tafi daji su zauna ko 'yan tada kaya baya 'yan boko haram su tafi can mm. dajin sandisa su zauna to sai ce ce ko to amma suna su suna cakuduwa da mutane sukan zo cikin mutane illa ruwa ta kawo su sai ce a haruri haruriyatun anti to ko ke ma 'yan tada kaya baya ce za ka gamsu su suna kyale suna bibiyar wasu abubuwa da ba su da mahimmanci kuma suna kyale abu mai mahimmanci saboda tsauri tsaurarawa a addini ma'ana su suna ganin ma kamar ma an yi wa mutane sauƙi ba me mace ba za ta rama har sallah ba sai ta ce lastu bi haruriya ni kam ba yar ta da ƙayar baya ba ce walakin ni as'alu tambaya ce kawai qalat sai aisha ta ce kana yusibuna zalika eh ai muna yin al'ada a lokacin manzo Allah sa fa nu umaru bi qada'i sawmi kawai umartan mu ake murama azumi ba wala nu umaru bi qada'i salati ba a umartan mu da murama sallah to kuma kenan ita shari'a ka yi ne ba ka ƙirƙira ba me yasa aka ce a rama azumi ba a rama sallah ba Allah ne ba wa kansa sani ita kuma hikimar sai a bar wa Allah mu kuma sai mu yi abin da Allah da sa suke so ba ta kaice kenan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh you. na? sha'ari malamai a kan halittin